Masana kimiyya da fasahar da sun bayyana hakan ne a yayin taron karrama 'yan jarida waɗanda ke aiki tukuru wajen yada labaran wayar da kan al'umma a kan kayan abinci 'yan aure da ake gauraya ƙwayoyin halittunsu kamar su dabba ko tsirrai ta hanyar amfani da dabarun fasahar zamani don yakar matsalolin karancin abinci a Najeriya na zauren noma ta fasahar biotechnology reshen Najeriya. Wani rahoton haɗin gwiwa da hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ma'aikatar noma da raya karkara ta Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki tsaki suka fitar yayi nuni da cewa tsakanin watan Yuni zuwa Agustar shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 19,400 ne suka fuskanci karancin abinci a fadin Najeriya. Ta yaya masu ruwa da tsaki ke ganin 'yan jaridu za su da gudunmuwa wajen wayar da kan 'yan ƙasa a game da yin amfani da kayan abinci 'yan aure. Shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashari a jihar Gombe, Farfesa Umar Fati ya yi ƙarin bayani. Ɗaya daga cikin ababen da faɗa nan shine ayyukan 'yan jaridu a wannan fanni shine ne za su taimaka su fahimtar da jama'a sannan su kara musu ilimi su fahimci me ake nufi da GMO sannan a fahimci me yasa yanzu idan kika duba al'ummar Najeriya kullum karuwa muke yanzu ana zaton cewa nan da shekara ashirin za mu kusan miliyan uku a duniya kuma kasan da muke da shi da kuma irin yayin noma da muke yi ba zai isa ya ba mu abincin da jama'a mu za su ci sannan har mu samu nasarwa a ciki da kuma waje ba saboda haka dole ne a sami sabbin hanyoyi da kuma sabbin dabaru na yin noma a sami abinci zai ishe mu dole ne da Dr. Rose Maxwell Gidado da ke zaman jagorar zauren kula da aikin noma da fasahar biotechnology reshen Najeriya ta yi bayani akan aikin su a OFAB. Muna aiki da 'yan jarida muna ba da ganyarwa na wannan fasahar da muke yi wanda ke taimaka manoma yana samo dantattun ire-ire wanda yana kawo musu amfanin gona sosai. Jamus kayan abincin 'yan aure kuma yana da kyau sosai manoma sun samu wannan ire-iren sun samu na auduga sun samu na wake wake nan da aka inganta ta wanda ƙwari ba su dame ta ba. Mutane sun fara karɓa ai manoma da su kai wannan wake wannan shekara ta biyu kenan wani ba yanzu a gida na? shi nake ci shi nake ce da mai gida nake ce da ani kuma muna jin daɗin ba bambanci kai dai kawai dai an yi wannan abu don a taimaka a manoma su samu amfanin gona sosai kwari nan kuma a kore su su daina zuwa suna bata mana amfanin gona. Masanin kimiyya a fannin amfani da fasahar zamani wajen inganta aikin noma na biotechnology Malam Abdulrazak Ibrahim ya kwantar wa 'yan Najeriya hankula. Duk waɗannan kayan abinci akan yi amfani da kimiyya da fasaha wanda aka riga aka tabbatar da su kafin a yi su. Saboda haka ba wai mutum ɗaya ne zai zauna ya ce ya kirkira zan yi wancan zai wani zai haɗa a duba shin ya yi daidai wani lokacin ma a ɗaya kuskure a koma ɗakin gwaji haka har ya fito kafin ya zo hannun ah, ko manoma ko kuma waɗanda su amfani da shi kuma akalla akan samu wajen shekara goma sha uku kafin a ce daga lokacin da mutum ya yana ɗakin bincike fara tunanin ga kayan abincin da zai kamata a gara ko aure zuwa lokacin da za ta fito a ce ga shi nan manoma suna iya amfani da shi. al'umma ya kamata su fahimci kimiyya da fasahar da ke ƙarƙashin waɗannan kayan abinci da za a yi shine yan jarida waɗanda yake suna da alhakin ɗaukar bayanai waɗanda suke suna da tsauri irin na kimiyya da fasaha fassara su su da su zuwa wani yanayi da al'umma za ta fahimta. Dorcas Bello ita ce gwarzuwar 'yar jarida a Najeriya da ta sami lambar yabo da kyauta na ƙasa baki ɗaya na ofab a wannan shekara. Na farko ina cike da farin ciki. Na biyu ni dai na yi aiki na ban san cewa zai kai ga haka ba a kula yomi idan muka fita za mu yi aiki muna kokarin mu sa duk iya kokarin mu da zuciyarmu muna zata cewa mutane za su ji amma har wani ya yi tunanin cewa dan aikin da kake yi har zai baka girma haka ina cike da farin ciki a cikin aikin da na yi da ya bani wannan girman na ci wannan wake kuma da ina ci ni ba san ko zan yi rai ko ba zan rayu ba ni dai kawai na ci na ce tun da su sun ce daidai kuma mun yadda da su bari in nuna ma mutane cewa su ma za su iya ci kayan abinci yan aure wato GMO su ne samfurin abinci waɗanda masana kimiyya ke sauyawa ƙwayoyi ko fasalin halitta ta hanyar amfani da dabarun fasahar injiniya na zamani wanda mutane da dama suka yi imanin cewa abincin GMO na da illa ga lafiya sai dai masana kimiyya sun ce babu illa ga lafiya da aka tabbatar a halin yanzu Nima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja Najeriya